at the tree. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare yau lahadi 29 ga watan disambar shekarar 2024 mahmud lalu ne tare da hawa sharif muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 8 da rabi kenan agogon ghana to bayan kammala shan labaran duniya za mu gabatar muku da shirin kallabi tare da alheri grace abdu inda za ku ji ci gaban waiwayen da shirin ke yi kan muhimman batutuwan da ya taɓo a wannan shekara mai karewa. To amma kafin nan sai Hawa Sharif ta karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hawa Sharif. A yau Lahadi wani jirgin saman fasinja ya kama da wuta bayan da ya kuskure hanyar shi a wani filin jirgin saman ƙasa Koriya ta Kudu inda ya bangaji wata katangar kankare lokacin da giyar gaba da ake sawa yayin saukar jirgin ta aiki. da dama daga cikin mutane 181 da ke cikin jirgin sun mutu a hadarin da ya kasance mafi muni da bangaren sufurin jirgin saman kasar ya taba gani jirgin saman fasinjan na jeju ya yi hadarin ne a sa'ilin da yake kokarin sauka a garin muan mai nisan kimanin kilomita 290 daga kudancin birnin Seoul. ma'aikatar sufuri ta ce jirgin na samfurin boeing 737 takwas sifili-sifili yana da shekaru goma sha biyar ya kuma dawo ne daga bangkok yayin da hadarin ya afku da misalin karfe tara da minti uku na safiya. Shugaban hukumar kashe gobara a ƙasar ta Koriya ta Kudu Lee Jong kenan yake cewa muna tunanin tsuntsu ne ya janyo hadarin ko kuma yanayi mara kyau. amma nan gaba bincike zai bayyana mana abin da ya haddasa haɗarin. hukumar kashe gobara ta koriya ta kudu ta ce akalla mutane 177 mata su 84 da maza su 82 da wasu mutum goma sha ɗaya da ba a gane jinsin su ba a nan take suka rasa ransu a ranar asabar yukurin ta ce ta kai hari kan wani wurin ajiye makamai na jirage marasa matuƙi a yankin oriol na rasha da ta ce ya karya lagon rasha matuƙa wajen ƙaddamar da gaggan har-hare na jirage marasa matuƙi a kan ukraine babban janar ɗin sojin ukraine ya faɗa cikin wata sanarwa ta kafar telegram cewa dakarun saman ukraine ne suka kai wannan harin sanarwar ta kara da cewa a sakamakon harin an yi nasarar lalata makekin ginin kankare na wurin ajiyewa da gyaran jirage marasa matuki samfurin shahid kamikez ya ce wannan aikin da sojoji suka gudanar ya yi matukar rage karfin makiya wajen kai hare-hare ta sama da jirage marasa matuki kan gine-ginen fararen hula a ukraine moscow dai bata ce uffan ba dangane da kai harin rasha ta rika kaddama da hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuki a ukraine a tsawon watanni 34 hudu da ta kwashe da mamayar da ta yi wa Ukraine. Wani samamai da sojin Isra'ila suka gudanar da ya kaikaici mayakan Hamas ya tilasta rufe wani babban asibiti a arewacin Gaza ya kuma kai ga tsari daraktan asibitin cewar jami'an hukumar lafiya ta duniya da na lafiya a yankin a ranar Asabar. jami'an lafiya na yankin Falasɗinu sun ce harin da aka kaiwa asibitin Kamal Adwan ya tsaye da komai cak lamarin da ya ƙara haifar da tsananin halin ayyukan jin kai a Gaza. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta faɗa cikin dare ta kafar sadarwar X kan hare-haren da Isra'ila ta kai da sanyin safiya kan asibitin na Kamal Adwan cewa ya jefa asibitin guda ɗaya tilo babba wajen samun magani a arewacin Gaza cikin garari. rahotanni da aka fita a farko-farko sun nuna cewa an kone mahimman bangarori na asibitin aka kuma lalata su a yayin samaman Hukumar ta WHO ta ce har yanzu akwai ma'aikatan lafiya su 60 da marasa lafiya su 25 da ke cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai a cikin asibiti da ya hada da waɗanda aka sanya wa na'urar tallafawa numfashi. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu bari mu je ga shirin kallabi akwai sababi ɗaya biyu zuwa uku da suka sa na buɗe wannan makaranta na farko na fara medicine koyan aikin likita to allah bai yi ba ban karasa ba bayan na yi aure na dawo kano daga maiduguri to kullum a lokacin a tunanina shine ina so na taimaka wa al'umma kullum kana so ka taimaka al'umma shi yasa nake so na medicine to da ban samu aikin likita ba sai na ga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi wace zan iya taimakawa al'umma ko da ba a fannin likitanci ba ne ba. Samir Hamza Ahmed wadda igiya aure ta hana ta cimma burinta na zama likita. Ɗaya daga cikin kalliban da suka bakunci shirin a wannan shekara mai karewa waiwaya maganin mantuwa 'yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdu A ci gaba da waiwayar waɗansu daga cikin batutuwan da muka taɓo da kuma kalliban da suka bakunci shirin da muka fara gabatarwa wannan shekarar. Yau za mu waiwayi shirin da ya hira da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a Najeriya da haƙarsu bata ci ruwa ba. Sai kuma ƙasar Ghana inda duk da rashin daidaito da mata ke fuskanta a duniya baki ɗaya za a iya cewa san barka. tun ma kafin su samu macen farko da ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa kada ku yi nisa domin ji ya fi saƙo. banda hira da kallabin shirin ta wannan makon wata mace matashiya mai hali baiwa kallabi ya kuma yi hira da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a najeriya da haƙarsu ta cimma ruwa ba sai kuma ƙasar ghana inda duk da rashin daidaito da mata ke fuskanta a duniya baki ɗaya za a iya cewa san barka kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. wani kafin mu gabatar da kallabin wannan makon bari mu faro takon da batun takarar gwamna da mata 25 suka tsaya a Najeriya Khadija Abdullahi Iya na ɗaya daga cikin waɗannan matan da suka yi ta maza wadda ta tsaya takarar gwamna a jihar Niger ƙarƙashin tutar jam'iyyar ANN kuma bisa ga bayanin nata ta samu goyon bayan matasa da kuma mata sai dai kamar yunkurinta a baya wannan karan ma ba bata cimma ruwa ba na biyun shigan siyasa na kenan na farko din wani bai rabe ana kiran shi faladuro toye mm. ni ce na yi vice presidential candidate din shi a shekin ɗauko babba ne ma ke shugaban kasa. zama zama na ne inda ita ma take eh. ban taɓa tsammani duk aikin da nike yi for the past uh, tun shekara goma sha biyar ban taɓa ban bana sha'awan siyasa ya miki bana don irin abubuwan da suke yi ne baya bani sha'awa <laughs> gaskiya irin ba dai sai mun shiga cikin ba so shi sa dai ni dai lokacin ina kan kwanciya ta wani dare karfe sha ɗaya aka kira ni daga lagos wata schoolmate ina law school ta ce min wai na san faladuro eh, sai na ce a ah, ni ina ganin ba mutumin nan da ke neman president a intanet ba a intanet haka ne nake ga na ce wato a dandalin sada eh, zumunta eh. yake nashi president sai na ce sai ta ce eh is ah, very serious wa na ce ko ce kuma mutane na san shi sosai na je kan facebook ɗin shi da meme na ga yana da da yawa yana magoya baya magoya baya sai aka ce ya ci ta ce mawa ai yana neman president kuma yana so ki zo ki vice president ce ni vice president ɗin nigeria ni na ce ah, ni ba 'yan siyasa ba ce ta bar shi na ce are you serious tawa ta ce ah wallahi serious sai na ce to ni dai ki kyale yi was around lokacin sha ɗayan dare ya yi fa da na dawo mun gama su ayyukan sai na kwanta sai na kira ni gidana na ca ka ji abin da tawa ta kira ni tawa kuma da da take law school tare tana zuwa gidana mm. so ya santa sai ce me kika ce na ce vice president <laughs> sai ya tashi ya zauna akan kujera eh, akan gado vice me dai ce vice president a wace jam'iyya nan ne a ah, air eh, alliance for new nigeria ce to sai jikin shi ya ya ce ya fita sai na kira mama na mama ta ce wani kuma da farko da tawa ta kira ne ce so posters ina zai je ko ina ko ina ana ganin fiska na ko ina <laughs> sai ta ce na ce kai ba zan yi ba sai na kira mama na sai na mata magana da daddare ta ce lafiya kina kira na da daddaren nan na ce eh. ta ce na ce ga abin da aka ga ta ce vice president ah gogo ba na son siyasa <laughs> sai fusta ɗiki zai zama ni na ce ni ba haka na ce <laughs> sai haka dai a dai bar magana a bar magana ka da ya nisa haka dai haka yi haka yi da ni daga farko daga baya mai gida da ya zo ya je karbi suka kira mai gida suka zo daga lagos hmm. suka kira shi suka ba shi form din sai suka yi mashi magana ya hamince ya zo ya dawo ya ce ko kin san cewa ayyukan da kike yi don aikin da nike yi na tallafawa da mata da eh, matasa da yara hmm. kika san ko allah na so ki je ki yi shi a matsayin mataimakiyar shugaban kasa eh. abin da ya sa Allah ai ba ke kadai ne yar arewa suka mm. nema mm. suka neme ki akwai reason ki je ki istihara da ko har zan tambaye ki in ce mm. to wai ke yar jihar Lagos ce <laughs> me yasa suka yi tunanin ki a wannan lokacin a magazine din da nike yi ne kan nation building ne so shine suka karanta na ma kawo muku wani to to mun gode shine fa suka suka karanta suka gan wai ina da zuciyan patriotism da meme shine um, mai gidana ya ce ki cika sai na zauna fa ya zaunar da ni ki cika don nasa san halinki sai na cika sai aka ji aka yi submitting wannan shi yana aiki da ni shi ma da na koma office the next day na je na kira su na ce to ga abin da shi kuma wai ashe yana movement in faladuro to ya ah to shi kenan faduwa ta zo daidai da zama sai ce da Allah momi miki shiga kawai me me me me nace ni ba yan siyasa ba ce haka fa yayi week nat rana wallahi ba zan karya ba na tashi da daddare sai na fashi da kuka da ce hakkin mutane miliyan nawa ya zai Allah ya zama da wannan abin da gaske ya zai na abin ya bani tsoro sosai so da aka yi wannan da aka gama na ce to alhamdulillah ba lokacin ba ne so na abu na zama wani shekara ke nan. 2019 ah nan nan eh nan nan 2019 mm. da aka gama 2021 sai kuma aka zo aka bi ni mutanen matasan niger suka ce wai su sun gaji da 'yan siyasan da suke a nan da aka saba da su su sun gaji da su don niger tana nan 46 years baya baya ci gabawa hmm. kullum niger na inda yake yana tsaye guda kuma muna bukatar irin tun da kin fita da ki zo ki ko maybe ma fitan da kika yi na farko maybe dan Niger ne Allah yake so hmm. ki fito ki da Allah ki fito nayi nayi ci ma din na ban dan ni abin da nike ta duba ban da kuɗi kuma siyasa sai ka da kuɗi ko ban da kuɗi so sai na ce to bari dai na yi ta yi na ce bari dai na yi istiyaran kuma na ce to bari lokacin azumi ne sai na muka je umra da ni da mai gida muka yi istiyaran muka dawo muka dawo kafin mu tafi sdp shi ma muka fara ma approaching suka ci su suka eh, su aka bani namban chairman din muka fara magana da shi mm. ya je ya cika form din da muka dawo muna dawa sai abga suka yi approaching dina har gida suka biyo ni wai sun ji cewa an ce na fito eh, gwamna su suna so na yi a cikin jam'iyyarsu to na tambayi su nan sun je kafin na zo na yadda na ce masu ku je ku yi needs assessment ku yi SWOT analysis niger za su iya karɓin mace a lokacin nan hmm, wato ai bincike sosai ai bincike sosai hmm. Naja kuma tana da abin nan za su iya ansa ko muka je muka yi wayannan binciken suka ce a Niger yan Niger ma youth din da mata sun gaji da wai mazan mazan ba sa musu komai sai su je su tsaya masu kuma ba sa masa 3% ne decision mata suke cikin gwamnati 3% mm-hmm. din mata su kuma suke sa su kan kujera muka yi dai maza ne ke sa mata kuma matan ne suke sa matan suke voting su ne highest voters su eh, suke sa maza su ne suke ka su suke kada kuri'a su sa mazan amma in lokacin decision making ya zo da za a sa su a gwamnati sai a bar mata a baya 3% mm. ne kawai mata a cikin gwamnatin Niger sai muka ce to muka zauna muka yi abin da muka yi strategy mu shine team lead ita ce dg mu muka zai ita 'yan south africa ce muka zo muka yi mapping din komai da komai haka muka zo muka fara abin nan gwagwarmayar niger amma idona ya ga abubuwa iri-irin gami. Oh, masu iya magana suka ce sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba kai ba inda rai da rabo wata rana wannan fafatukar ta mata za ta shiga tarihi da za ta nuna irin faɗi tashin da mata suka yi kafin kai ga nasara a fannin siyasa a Najeriya da ma ƙasashe da dama na nahiyar Afirka. To duk da kalubale da mata ke fuskanta a wannan fanni mata kalilan a kasar Ghana suna taka rawar gani ba a matsayin masu kada kuri'a kaɗai ba amma har da shugabancin manyan jam'iyyu. Kada in kai ku da nisa, waƙa bakin mai ita aka ce ta fi daɗi. sunana hajiya hamzatu ibrahim da ni ne acting chairperson convention people's land amma national the whole ghana the whole country ina gani na karama garban kiko <laughs> da da muka je congress ni ne first vice she vice mu uku ne she chairman mu ya je ci sarauta in ka duba constitution ghana kuma kala cin sarauta ba kai kai siyasa she girman ya zo ya faji kaina ne she ce ni ne acting chairperson amma ban da wannan muna cikin kungiyan women academy for africa muna da kungiya yanda muke harka da labour party kamar dai in america da ke kan pawa yanzu amma ka je uk ne ba su kan fawa mhm. to mu da su muna da halaka don shi ni kuma ne abin da za ce commissioner in charge of west africa women academy for africa mm. mula duban inna mata za su iya su dauki in ce position cikin political parties don shi mula na mula training su cikin west africa ga mula da yan nigeria mula da yan other countries suffragin da suka believe in social socialist yeah, socialist party da sauran kasashe amma inda ka zo ka iske ne ga yanzu ina ce kwamitin youth affairs na convention people's party cpp don shi ni ne youth affairs committee chairperson kuma ina cikin eh, vetting committee da in Allah ya da su saya yin jam'iyyar cpp in aka ce flag bearer mm. shine presidential candidate ina cikin wannan kwamiti kuma ina dai cikin kwamiti da yawa cikin fati don na hannu kan mu shiga wani bani takaitaccen tarihi da bani tarihin su hajji hamdatu ibrahim ne mace ne da feni karkaran tudun Ghana amma a ce arewa kenan ka je a Najeriya shin ce ni mutumiyan arewa ne wurin na school na zo na karkare daga Kumasi aka traini na na teach yara kamar prisco na yi aikin teaching I think for 10 good years amma shi na ga kamar fashi na ba cikin teaching amma har yau dai na koyar tun da dai na haifa kuma y'a yara na sun fara haifuwa shi na shiga cikin jamdiyan CPP 1992 1992 nan kuma muka fara nan kadi dai shiga duniya ba san abin da ake ciki ba na zo yi jami'a ne da zaki ci amfanin shi ban sani ba san domin ya kai wani lokaci ma time da ake kuku ganan nan shi ana cewa ma car parties ma ya sa ma gana su rarrabu don shi gwamma a yi eh, all inclusive government kamar union government amma dai na yi su I did cost accounting na je kuma na je entrepreneurship entrepreneurship na zo na yi project management duk wannan duka courses sun gafa na yi fa muka gani wani zo kuma ni cikin siyasa shi sa ka ga wani abama ababa ma ya faru cikin fati shi su ce a ah, na da tuni wanga abu ke faruwa domin in kana cikin siyasa ba wai boko dai ka dai ma ya kamata ka doki abin da kamar project ne yaya zaka tafiyar da Kaman gini ne zaka yi gini nan in baka da foundation da ya gamsu in kai wannan gini ai dole ya zube ya zube mm-hmm. da na shiga fati ga kuma gaskiya na je gaba cikin siyasa both locally and internationally akwai yana ya kira ni je mu ba da shawara na gwada cewa 2015 ma da wasu matan najeriya da su contest farkon eh, president buhari kenan mm. na je abuja all women's conference na je aka bani opportunity na gwada experience da mata suke da shi cikin ghana mm-hmm. akin ga kaman farko kankaran mu shin ce a musulunci mm. yana da wuya mace ta zo har yanzu ma akwai wuya ya eh, ma kaman yanzu nan muna dan ci gaba kadan kaga mace yana jin jin tsoro a yi batun shi yaran shi su ji mibi ka je ka zamna kan tv kai magana bai dace ba kaga man biya kika dai kai wanga magana haka na kin sani am a tv personality mm. amma na yi very careful domin yara na na son kallon tv na da manyan budure wasu na wani wasu kuma na ni na ni na da nake duba akwai lawyers akwai journalists like you in my house don shi ko me za ka yi ka ga kai abu da bai dace ba wani karami wa ma an haifin shi na biya ya yi dubun dubayin shi ba wannan ma zai kula da shi shi sa ce mata mu ke gyara gida mace in ta gamsu da kyau ta gamsu da kyau ta samu tarbiyan kirki a kamar komin ta duka tarbiyan ta shi yara kuma su bi wannan hali don manyan gari har shugaban mu na addinin musulunci kullu yana mina addu'a domin me ban yar musulunci domin na da wani position cikin party mu za mu bar mazan mu ko yaran mu su yi kwadan siyasa kenan ni ba dogon ba ne mana ne ba hausa mana ba zan fara ce wana hajjadi Allah ya ci kan ta ta ba mu anda. da talanan na fara siyasa ko mishi ta shahaba hajiya da ki ya hankuri akwai jini cikin ciki ake aman ruwa to wannan ya bar har yau in ji bature ba haka jin wani scandal when it comes to kan siyasa shi samu la so amma da haka kin fuskanci kalubale ai ai yau da kika dai shirin kika kin je yi magana ai wanda suka gama kai su suka fara kai da ofisi nan ga wanda ta sa su suka yi wannan duka yau ita kuma abin kuma ai wai mulki juye yana juye ko wanta amma ni ban wish an wata ke don wani ya taba yi mini ni ma rama mai domin Allah ma ya ce muna wai yana tare da mai hankuri kuma cikin siyasa dai amma muna son mu ci gaba shi mu dauki hankuri domin an yi maganganu da bai dace ba shi ka ce ah bai ma yi sa mana ce cikin siyasa amma in da ka duba left ka duba right baka yin politics shi yasa ni na gamsu da cikin jam'iyyar CPP don kaga abinda Osajifu Dr. Kwame kuma wannan karbe incin Ghana ya bamu ya ce why neither look left or right but I look forward abin da ke isa nake move forward in my life cikin politics To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shiri da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma. kuka ji a gabatarwa kallabinmu a wannan makon wata matashiya ce mai hali baiwa wadda burin taimakawa bil'adama ya sa ta bude makaranta kula da masu lalura da ta shafi tauyewa kwakwalwa. Wace ce wannan kallabi kuma menene ya ɗauki hankalinta da ya sa ta fara wannan aikin baiwa? Sunana Samira Hamza Ahmad. Makaranta ce ta yara da suke da bukata ta musamman wato special needs da ake ce musu a turance sunanta kano pathfinder school for special needs umar babur abamfai a kano mun bude wannan makaranta tun shekara ta goma sha 2015 kadai na bude wannan makaranta ba tare da kowa ba da farko dai da kwai sababi daya biyu zuwa uku da suka sa na buɗe wannan makaranta na farko na fara medicine koyan aikin likita to allah bai yi ba ban karasa ba bayan na yi aure na dawo kano daga maiduguri to kullum a lokacin a tunanina shine ina so na taimaka wa al'umma kullum kana so ka taimaka al'umma shi na nake so na medicine to da ban samu aikin likita ba sai na ga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi wacce zan iya taimakawa al'umma ko da ba a fannin likitanci ba ne ba sosai sai ne tunanin a'a ina da wata hanyar da zan iya yi sai ne tunanin ko wannan makaranta ita ma za ta yi ma'ana sosai wajen taimakawa al'umma musamman irin waɗannan yaran da su ba kasafai aka cika damuwa da su ba ko aka cika kula da me suke ciki shine dalilin da ya sa na buɗe sannan na biyu kuma ina ni ina mutunce da nake da bani da damuwa da yara ina da san yara ina iya ɗaukan nauyin yara bani da damuwa da su ba sa damuna kowace hidimar su ina iya tsayawa na yi. Waɗanne irin nau'ukan yara ne kuke ɗauka a makarantar? Kusan duka rabe-rabe ko sassa na special needs yara na da suke da bukata ta musamman duk muna da su a makarantar nan. Muna da waɗanda ake ce suna da shan inna a hausance shine cerebral palsy muna da waɗanda suke da kaga kamar su ta yi daban da ragowar yara su da ake ce musu down syndrome muna da waɗanda hausawa suke cewa galhanga su ne kamar mental retardation da irinsu irinsu da waya ta kwakwalwa sannan kuma muna da yara masu autism da ake ta magana muna da yaran da ba sa jin kurame ne ba sa ji ko kuma ba sa magana muna da a cikin ma a cikin yadda ya kamata ya kamata a ce akwai yaran da suka kowa kokari waɗanda suke da high aiki su ma ana ya kamata a ce suna zuwa irin waɗannan makaranta ana koyar da su amma dai nawa ba mu da su gaskiya amma kusan duka waɗannan rabe-raben duka sashin muna da yara irin waɗannan to a ina kuke samun irin waɗannan yara masu wannan buƙatar To muna da website ɗinmu da mutane sau da yawa idan kama ba a cikin Kano suke ba idan suka duba suka gani za su ga makarantar su za su zo. Waɗansu kuma daga Amina Kano akan turo mana da ɗalibai da yawa koyarwa na Malam Amina Kano. Sannan kuma dai wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan waɗanda suke da yara a makarantar su gaya waɗansu haka dai muke samun ɗaliban. karatu kuke koya musu ko kuma kuna tura su ne ku kula da ɗawainarsu ta yau da kullum ya danganta da irin yadda yaro yake nau'in lalurar shi akwai waɗanda suke da buƙatar karatu muna musu karatu akwai waɗanda kamar su mu'amalanta suke so mai kyau kamar social um, interaction da ake cewa a turance kamar shi suke da buƙata. da kwai kuma waɗanda a kafin ma ka je magana karatu a koya musu yadda za su iya wa kansu hidima za su iya ɗaukan nauyin kansu za su iya kula da kansu shi ake fara koya musu kafin ma kai magana karatu so kowa ya danganta da irin yadda kwakwalwar shi take da irin abin da zai iya ɗauka. ta uwar gida ke ma kina iya shiga shirin shekara mai zuwa domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Kuna iya samun dukkan batutuwan da muka taɓo da kuma kalliba da muka hira da su a wannan shekara a shafinmu na intanet Hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da abokan aiki da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin kallabi a wannan shekara da ke karewa a madadin duka ni alherin ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. a gaida alheri grace abdu masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato biyar na safe kenan agogon ghana inda za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kan a madadin hawa sharif da ta tiyan gabatarwa da fiona wa mayinan dudu da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauran lafiya.